zarra in aka ce in aka akwai kwatance da ake a ce fulanun afdata min zarra zarra ita ce abin nan annam tururuwa wata tururuwa ce ta musamman akan ce mata Argentinian ant ita ake ce ma zarra bi fatihin zat tururuwa ce mai shegen naci da kwazo kamar yadda zai ba mu labari yace da anna ta jurru ma huwa ala ab'atiha dan tana iya gungura ko ta tura abin da ya ninninka ta girma za ta jawo shi wa ma saqatat tana iya ta fadu wa ma tahmilu da ita da abin take dauke da shi min shahikin daga sama daga wuri mai nisa fala tursidu ba ta zuke shi da ta fado daga saman nan misali zuwa kasa za ta kanka makayan <laughs> to haka zo kwatance sai a ce fulanun adbata zarra ya fi wannan ya fi riko da abu wa kullu zalika sarihun fi dilalati ala quwwati al duk waɗannan maganganu a ƙarar suna nuna mana ƙarfin hadda wa shiddatil luzumi da tsananin lazimta bainal hafid wal tsakanin abinda aka haddace da wanda ya haddace su zama suna tare da juna koyaushe wa fil istilah amma muradul muhaddithina bidabt idan malaman hadisi suka ce dabtu fa huwa an yakuna rawi mawsufan bil yaqaba shine a siffanta mai riwaya da fadakuwa wa adamil ghafla da rashin wauta rashin wofanta wa bil hibbi a siffanta shi da haddacewa in kana in haddatha min hibbi asad da yake bada hadisi daga haddasa wal itqan in haddatha min kitabi a shi kuma da ƙwarewa wajen iya karantawa da bayar da hadisi a sa'ad da yake bayarwa daga rubutu ma'addirayati bil ma'ana ya zama kuma ya san abin da yake faɗa ba wai kawai irin yadda mutane suke karanta irin katin yara sun haddace ba san ma'ana ba irin hadisa haditha bi ghairi lafzi musamman a sa'ad da yake riwaya hadisin da riwaya da ma'ana to ya zama ya san ma'anil alfaz wa ma ta'ulu alaiha yace wa qala ibn hibbana an yi aqila min sana'atil hadisi ma la yarfa'u mawqufan ya zama abinda yake nufi babu din ibn eh, ibn hibbana ya zama mutum ya san ilimin hadisi sanin da zai hana ya je ya sa mawqufi ya mai da shi marfu'i wala yasila mursalan sanin da zai hana shi ya je yana ainihin wato irsalin muttasil aw yusahhifa sama'an ko kuma ya je jirkita abin da ya ji abin da ya ji jirkita shi tashifi shine jirkita wata kalma yadda ma'anarta za ta lalace wabbabtu lahu farafani shi a kiyaye karatu na da gaffa guda biyu akwai al'ilmu inda sama yayin da mutum ke koyon karatun ya zama yana gane ilimin na shiga shi yana karuwa da ilimin da abin da ya ji na karatu da abin da aka koya mishi na ilimi zai iya riskar abin da ke cikin shi na ilimi wal hibbu ba'da al ilmi ya zama kuma ya riki inda takallum sa'an da zai ji ka kwatanta misali a ce mai hadda da maras hadda wato mai bab da maras bab shine kamar rukoda ce in an danna kaga sanda take ji sanda take murya take fita ana ji sannan daga baya kuma za a za a ji shi a zaune zamzam to mai hadda kenan mai babtu kenan wanda kuma kwata-kwata ba ya babtu shine kamar kamar yaro da zaka bashi umarni yanzu nan bar abu kaza kaga ya ji amma kuma kana shiru da baki ne ci gaba da wannan saboda baya baya rika abin da ke ciki na ma'ani wa'ayin shi bai kai ya haddace abin da ke ciki ba ina fata mun gani so dole sai an samu wannan abin guda biyu fahimta a san da kake koya da haddacewa ka ba da shi daidai san da kake bayarwa wannan yasa babu yadda za a yi mutane shahadu su zama iri da aka musu kafi da saboda Allah bai mutane kamar yadda bature ya da. akwai fahimta da Allah yake ba kowa gwargwaranta wani ma fahimta shi ta malam a san da malam muke karantawa da dama muna samun kan ba cikin haka mu da muke ɗalibai da ƴan makaranta da makamantansu za ga wani ma yana da fahimtar ta fita malam wannan da karfin hadar ta fita wani so da haka kowa kamar da manzo Allah ya fara cikin hadisi cewa misalin abinda Allah ya sauka mana da shi kamar ruwan sama ne ko mai zuba asaba ardan ya ya zuba wata ƙasa mai tsotsa ruwa ta fitar da tsiro wata kasa kuma rami ce mai tara ruwa a samu a rijiya da sauransu wata kuma kasa fako ce ba ta tsotsar ruwa ba ta fitar da su wala mutu kala haka ne kwatan-kwatan mutane fa mustakhir wa muqillin go haka manzo Allah yake alaihi salatu wasalam wani ya diba da yawa wani kuma ya diba dan kada abun shi jama'a a yanzu a duniyar nan da muke rayuwa ta ta ustazai shine kusan kowa ya hakura da kadan we are contented da abin da a musja'ili ma'ana har akwai wanda suke da basirar da za su yi za su iya ko amma suna kura da dan kadan kawai ai ya samu na sallah ai tunda na hada haka shike ai na iya bulugul mara sun duk a haka muke rayuwa dan kadan din da muke ganin ya kamata ya zama kana da kana da hadama ne a ilimi ah, malamai da ilimi a da hadama suke da yarhamukallah suna da suna da hadama akan neman ilimi kamar ba za su bari ba kowa sai da ya dan samu ya dan ita da baki kwai da irabi shiken kaga yan boko ba sa yan kasuwa ba sa masu neman kudi ma'aikatan gwamnati duk wanda aka mishi promotion na gaba yake hange duk wanda ya ci wata riba ta kasuwanci hange yake za a yi ta ƙaru duk wanda ya samu wani daukaka ta gaba da ke yake nema amma mu ba kowa zai rikanin shi ne ga cewa kai ni ba na iya abin da ya gaskiya ya isa wannan ba karaman bala'i ne shi sa malamin su na daga cikin dalilan Allah shi kyauta to sai ya zama farko tukunna kana da iya haddacewa sannan ka iya tunawa lokacin bayarwa walau sami'a da ce mutum zai saurara walam ya alam amma bai iya bai iya ilimin ba aw lam yafham ko kuma ya ji ya saurara amma bai fahimta ba lam yakun babida bai iya ba kenan me yasa za a zo a yi lecture a aji semester guda kowa na zuwa lecture amma aka zo jaraba kuma kowa ko da shi daban ko ko a shekarar shida ana zuwa secondary school aka zo aka yi waye ko ne ko kowa zai da shi daban duka kuma tare aka ji karatu malami iri daya laboratory iri daya dadewar iri daya saboda wani ya ji ya fahimta ya rike wani ya ji bai fahimta ba wani ya ji ya fahimta bai rike ba kenan dole sai abubuwan guda uku sun haɗu ji fahimta rikewa wanda ta bada dama kai istihdarin shi da ake so mun gano wannan da kyau zama wa kaza idza shakka fil hibzi ba'da al ilmi aw sama hakanan kuma idan ya samu shakka bayan ya san abun ko bayan ya saurara wannan ma tana rage karfin hadda wa qad dhahaba al-amidi ila al-qawl bi anna anna babba eh, an yau inna babba an yakuna hibbu rawi lima sami'ahu arjahu min adamihi yace abin da ake nufi da bab shine ya zama abin da mai riwaya ke haddacewa daga cikin abin da yaji ya ku wanda baya haddacewa dan aka ce duka abin da yake ji ne zai haddace to babu mai bab kenan gaba daya su kala da kyau babu wani mutum da ke jin duka abin da yaji ya haddace sai dai kai shafi'i shi na kace yana yawo yana sa zuwa a kullu ko saboda kai da abin da bai so ya hadisi amma yanzu in ka kirga awoyin da ka samu contact tsakaninka da malamai da a ce duk abin da malamai suke faɗa awoyin nan ka hadisi kada babu mai ilimi yanka a kasan nan amma za ka ga wata gida a cikin karatun awa biyu kana rike na minti ashirin ne ko goma ko sha biyar saboda akwai wata ɗabi'a da Allah ya mutane shi ne kwakwalwa tana da selectivity wajen abin take so ta haddace duk abin da kwakwalwarka batariya maka kana so ka zuciyarka batariya ma kana son ka rike shi ba za ka rike ba ko da sunan mutum ne wani ya ga maka sunan shi ba za ka yi tunawa dan ko da mutum yanzu kawai ya ce maka suna na wani in baka wa kan kana so ka rike sunan ba za ka yi rike ba yanzu muka laka ga da lambobin waya da ka ake rike su amma yanzu da akwai phone book a jikin lambar waya kowa za ma ka aje su akan ah, Google abun nan ko Gmail dan da duk kuka canza waya kawai da kasa sa password za su dawo akan waye drive akan waye ga sunan babu wanda yake rike lamba waya mutum ko lamba waya shi bai rike wani da dama daga cikin mutane lamba waya da suke amfani da ba su kanta amma za ka samu mutum da lamba waya da guda 30 a kai shi sama da haka sanda ake wannan telefon na gargajiya din mai karan karan da ake jiya waɗannan saboda ka sa wa ranka kana so ka rike yanzu lissafi ba wanda ya iya lissafi babu calculator da an ce goma a hada da biyar da takwas da uku sai ga mutum ya rasa nawa sai ya jawo calculator ko saboda kwakwalwar bata bata shirya ma rike abin ba baka mamaki misali sai wani ya zauna shekara biyu ku sai ya hada haddace duka qur'ani yawan shi duka zai shi wani kuma wanda bai shirya ma abin ba sai ya kasa su sura daya a shekara sai ya taba da hadda a makaranta ya kasa hada su sura daya wani kuma a shekarar ne ya hada ce duka kowa sai abin da ka wannan selectivity din shi yasa dole a yi da wannan tarihin na malam amiji cewa ya zama haddaka tafi rashin hadda wa hadha ya'ni anna an nisyan wa sahwi wal wahmi ahyanan la yadurru saboda haka bujurowar mantuwa ko rafkanuwa as-sahw shine rafkanuwa wal waham da ban kaura abinda ake nufi da nisyan kowa ya sani kazo kazo tuno abu ya ki bari ka tuno shi kwakwalwa ta ha'ince ka nisiyan ke akwai kuma al-sahu shine ka tuno shi ba a yadda yake ba ka rabkana ko sai kuma akwai al-waham shine kai kai kuskuren wajen tuno abu kuskuren da bai kamata a ce ka maka yayin shi shi suke ce ma waham shine ka zo misali za ka shiga gidanka gashi ba ka ta sha wuyi ba ne ba ka kuma ba sai ka kamar ka gidan makwabta sai ka shiga ba gidanka ba <laughs> to irin wannan shine waham mun gane kaga da bambanci da wanda yazo ya lalaba ya dubu kulli baya a jiri shi kaga ganin siyan ne wannan ina fata mun gane wannan so sai yake cewa a irin wannan dai ya bujiro mutum lokaci ba lokaci ba ya fitar da shi dan babu wanda ya tsira akan wannan idla ya khalu min zalika ahad babu musulmin da a duniya ne ya tsira daga irin wannan kowa yana samun kashi a irin wannan yanayi anwa'u dabt eh, wa نقاد الحديث وهم أهل fan الفن إلى تقسيم الضبط ila qismayn malaman hadisi waɗanda su ne masana wannan sha'ani na hadisi sun gudana akan karkasa wato hadda zuwa gida biyu wahuma su ne akwai dabtu sadri dabtu sadri hadda ta kirji shine da bawo shi ke cewa da ka wa dabtul kitabi da kuma haddan littafi nu'arrifu kullan minhuma fi ma ga bayani akan su dabtul sadri huwa al-hifz kiyayewa da ake cewa dabtul sadri shine haddacewa rike abu da zuci ka iya tuno shi ba tare da ka gan shi a rubuta ba me yayi su yuthbitu rawi ma sami'ahu ma al-qudrati ala al-istihbari inda al-hajati ilayhi ya zama mutum ya rike abin da ya saurara kuma yana da basira da iya ƙwazon dawo da shi ya faɗa a lokacin da ake buƙatar ya kawo da haisu yab'udu zawaluhu anil quwwati al ta yadda gushewarsa daga ƙarfin hadda yana da wahala shine irin abin da ɗalibai suke yi karatu da suka kasa garewa ko sai ka zauna ka shanye shi idan ka je ka dinga ganin shi da basirarka kana halarto da shi kana ko kana faɗa to wannan shine babu sadin saboda a a a, a kimiyyance kirji a kirji ake hadda a kirji a cikin ina a cikin zuciya ba a cikin kwakwalwa ba kwakwalwa ita ce inji kaman wanda ke ejinating wanda ke tada dukkan jiki ko kuma yake yake wato yi ma jiki ba jiki determination din me ya kamata yi ne bai kamata yi ba amma zuciya ita take rike karatu a cikin zuciya yake rikewa ba mu ne a ba bahaushe sai ce da ka aka san da lissafi ko to irin wannan shi ake ce mabtu sadin wa shartu hadha an nawi min ad-dabt an yakuna rawi hazim al-fuqat sharadin irin wannan ainihin hadda ya zama mai riwaya yana da tsayayyar zuciya hazim al-fuqat hadir al-zihni ya zama yana da concentration yana da mindful concentration azin shine mind menene mind shine asalin markazin da ke yake ba mutum consciousness abin da ke ba mutum fadaka yake fadakar da mutum ka mota nan kakka tsallaka za ta iso kafin ka tsallaka wannan wuka tana da kaifi bi a hankali da wannan wancan baka gane shi bane wannan abun wani eh, eh, spiritual element ne na dan adam kasa akwai abubuwa da dama yanzu a halittar mutum da dan adam bai gane halittar ba duk da binciken da yake takama yana yi saboda Allah ya riga ya ce wa ma utitum min al-ilmi illa qalil ma'ana yanzu mind ba wani organ bane yadda aka san akwai akwai hanta akwai saifa, akwai huhu akwai koda waɗannan organs sai an san aikin su ko ko an san wasu bangare na aikin su to koda a cikin su din akwai akwai bangarorin halittar dan adam waɗanda har yanzu nasara kowaye ma bai san me yake misali jin khalaya asalin maddatul hayat abubuwan da suke tsiro su tsiro su tsiro su tare har su kawana wannan jikin sai da kashi 70 bisa ɗari sai da ba samu ba amma an san kuma da zaran sun daina aiki mutum mutuwa yake da za a da za ka samu guduma ka ce ga dinga ganin kana dukan suna mutuwa kana kashe enough to kill somebody mutumin zai mutu amma kuma yanzu kamar misali ba an san function din hanta shine tana tace abubuwa ba function din zuciya ita ce take sarrafa jini ko function din kashi ya wuri kaza shine ke kaza malam ku ne yan physiology haka ne ku to amma ba a san function din da dama daga cikin jins ba ko har yanzu ba a san function din su in fact abu mai sauki ma waɗanda ma aka san function ɗin nasu kaman ƙwayoyin halittar da ke haifar da ɗan adam a cikin mahaifa har yanzu ba a san yaya ake su game da suke ba sai dai kawai a ta haka biddika ba a sani wannan sai dai a cikin ilimin Allah wa tabarakallahu ahsanul khaliqin to daga ciki akwai mind shine azhin kawai ɗabi'a ce da Allah yake kera wa mutum ba wai da a ce ga wata gaba wadda ita ce mind ɗin mutum shi kake suke ce mata al sadisa the sixth uh, sense ko yawwa the sixth sense saboda a ce tabawa shinshinawa wane ne wane ne to na shirin su shine shine azhin to dole ka zama kana da zihirin haƙib tsayayyar faɗakuwa wanda ta tuno maka da abu ta sa ka gane shi wannan kuma Allah ne ke raba wannan baiwa gurgurdan yadda ya wasu wasu na da ita da yawa wasu na da kai kaɗan wasu na da ita ba su utilizing ba wasu suna da ita suna cin moriyarta ban san dai ko akwai wanda suke over utilizing ta su ko da wuya mutum ya yi utilizing duka kwalar da yake da ita dan ba irin ta kwamfuta ba ce da za ka ce bari ka ta dura mata ka shahana ta da program sai ta fara eh, yin eh, saidi ta yi nauyi duk abin da za ka gama ka gama wata gida a cikin a cikin eh, fakalci na na kwakwalwarka inda yake aje memory da wuya na zaka ci 1% haka mutu da wuya haka Allah ya tsara mutane to ya zama yana da hadirar zai wannan wato mind din ya zama yana da wannan center na consciousness din ya zama is always alert mun gani is always up to the task sari albadiha a ganshi albadiha shine alertness abu da ya faru yanzu sai ya zama ka san da shi kamar yadda ƴan gidan banki suke mutane ku da an cire kuɗi kafin su gama fita ma sun maka shi za ki ta mai alat ko wato ka zama a faɗake nawa ne ya rage kai ka cire ma tukunna kuma ka da wannan mu mughaffarin kar ka zama mawofanci shi ne kamar yadda yaro yake za ga yaro ya haddace abu amma saboda ba yi da zihinin sakin bai riga ya nuna ba sai ga yana karantawa bai sa da yake karantawa ko kuma yana cikin karantawa ya sa wasa ko ya sa shirme saboda yaro in kana so ka tantance me yaro shine kalli fadan Allah da yake cewa afasibtum annama khalaqnakum abasa to yaro shine dan abus al abas shine kamar abin da yaro yake yaro zai zai ya zauna ya gina gidan kasa ya gina ya gyara ya gyara sai ya gama gyara kuma sai ya haushi ya taka ya taka ya taka ya lalata abas ko ko ya zauna yarinya ta zauna tun gari ya waye tana yi waituwan kasa tana wasan ya tana mata wanka tana shirya ta duk wannan ba wani abu da shiri ba kai shi abas yin abu wanda bai da baka da manufa akai ko to kar zama a haka a karatu duk wanda ya zama ka zama bai taba ba malami ko abokin ko a ko a wata sana'a ce ya zama baka da manufa akan shi baka riska abin da ya kamata ka riska akai misali yanzu aya ko sana'o'i da suke bukatar irin wannan basira sana'ar tela ta tafiya da lissafe safe sana'ar gyaran motoci ko tana bukatar basira da iya riska abubuwa ya zama za ka iya hasashe cewa kaza ke damun mota kaza ya zama kuma ran da duka samu wata matsala ta zama maka ta jiriba cewa to in na ga abu iri kaza akwai yiwuwar iri kaza ne akwai yiwuwar kaza ne ya sababa fault din ko in aka ji kara iri kaza akwai sa ran cewa lalacewar abu kaza ne kamfanin kaza ko device kaza ya kawo wannan kaga kana da buƙatar wannan basira haka misali tukin mota ko kaga ba dole sai karatu wannan karatu nazari ba so gurgudan basiran mutum gurgudan raban shi a cikin irin wannan la yumayyizu sawaba karka zama wawa wanda yake baya bambance daidai min al-khata'i daga kuskure kan na'ini kamar yadda mai bacci yake mai bacci baya bambance daidai da kuskure sai ko wanda ya rafkana wanda ya rafkana zai aikata abin da yake kuskure da tsammanin daidai ne idil mawsubu bi zalika la yahsulu rukunu ilayhi saboda wanda ake siffanta shi da wannan ainihin yanayi yanayi na bacci ko rafkanuwa to ba a iya dogaro da abin da zai fada wanda yake wanda yake sleep talking yana bacci yana magana ai kaga bai da ra'ayi zan magana shi zama hujja ko da malami ne ko wani yana bacci in ya mafarki zai iya hayye magana wani ma hayye ne ke tafiya to haka wanda yake cikin rafkanuwa kamar wanda misali ya suma ko ya bugu ko ya fita cikin hayyacinsa duk abin da zai faɗa ba zai zama abin dogaro ba saboda mind ɗin shi baya kan abu wanda ne madu alaihi min babi aula ba za a dogara da abin da yake faɗa ba to wannan dabtu sadari kenan haddacewa da kirji sai ɗayan ɓangaren shi ne haddacewa da littafi haddacewa da kowanne akwai advantage shi haddacewa da kirji yana da nashi advantage ga mutum kafar haddacewa da littafi yana da nashi advantage ɗin ga al'umma saboda wanda yake tafi da ilimin shi a kirji zai mashi amfani da shi kare ranar da ya faɗi ya mutu ya mutu da ilimin su wanda ku yake tafi da shi a littafi bayan shudewarsa littafin zai amfana al'umma ko mun gani yanzu inda sayyidina Abubakar da yi tunanin a rubuta alqur'ani saboda alarmumin da aka shi da yawa a yamama imajin abin da zai faru bayan alarmumi sun kare da qur'ani ya shude ke duk waɗannan ilmomin da aka gada a wato abin nan tura islami legacy na al'ummar musulunci shekaru fiye da 1400 inda ba a rubuta su tun malaman masu haddan ne ko amma suka rubuta dan yawansu to rashin rubutawa na hana shi wanzuwa zai zama wanda ke da shi zai ci moriyar abin shi ne nan take shi kadai shi za ake kullun ake habbaza cewa idan mutum da wani ilimi to ya rubuta shi in ka da wata basira ko wata fikira ko wani abu da kake so ka share shi da al'umma to zama ka rubuta shi ko kuma a zamanance ko da baka rubuta shi ba kai kokari ka hazzane shi ka taskace shi a cikin ɗaya daga cikin hanyoyin taskace abubuwa na zamani ga sunan iri daban-daban wanda za su sa ya zama yawon zu ko da kai da kake da shi ka shuɗe Don in aka ce mutum ya riga ya mutu to babu wani abu da zai amfani mutane kuma na abin da ya tafi da shi a cikin kirjinsa ba ba ba ba ba raunin kwakwalwa ko wato rashin iyawa ne kaɗai ke sa mutum ya rubuta abu ba sai dai mutum ya gane yana rubutawa ne dan amfanin sauran al'umma shi kuma ya rike nashi a kirji wanda zai bukata a ko da yaushe dan yi ba samu kanka kuma a lokacin da baka da assets zuwa ga wani abu rubutu idan da aka malamai irin shi ibn taymiya irin shi ibn hazmi da makamantansu waɗanda suka samu kansu a cikin halin dauri da ire-iren abubuwa waɗanda waɗanda ba za su iya samun hannunsu ya kai galtafansu ba to duk wannan kafa kowanne yana da advantage shi da inda ake amfana da shi yace yuqsadu bihi sawrul kitab alladhi yuktabu yaktubu fihi rawi abinda yake nufi zabtul kitab shine kiyaye littafin da mai riwaya ya dauki karatu a cikin sa a marwiyati min an yatatarraqa ilayhi khalal daga wani barna ta kai gare shi min waqti sama tun daga sanda aka ji wal kitaba da sanda aka rubuta ila an yu'addi ma shami'a wayarwi har zuwa ya bayar da abin da yake ma'ana akwai masu zuwa ɗaukar karatu da littafi idan suka gama ɗaukar karatu da littafin za su rufe littafin kuma duk inda suka je zama under lock and key yana ƙarƙashin kulawa yana ƙarƙashin surveillance ana kulawa da shi babu yadda za a yi wani ya ɗauka ya ƙara ko ya rage littafin zai zama haka a killace har zuwa sanda za su bada da karatu wanda duk yake da karatu na littafi ya zama baya kula da littafin shi shine yana aje shi duk inda ya ga dama ta yadda wani zai iya karawa ko ya rage ko ya canza ya zama mugaffal ba za a yi amfani da ruwa ya da tafi ba wanda baya kula da tafin shi in ya zai aje shi ko ina ya wurgar da shi ko ya bayar da aro bai damu ba ko ya tafi ma ya bar shi da makamanta abubuwa ire-iren waɗanda wanda za su sa wato khalal ya takarruki zuwa gare shi wa kula duna taghyir ma fi ya shiga tsakanin ya shiga tsakanin littafin da tsakanin canza abin da ke cikin shi wa bi khasatin idza maqtasara alayhi inda tahdith musamman in ya zama zai takaici kan shi ne wajen bada hadisi min jihati ziyarati aw naqs aw tabdil wato ya zama an samu ƙari ko ragi ko canzawa ya hana ƙara wani abu da zai samar da ragi ko ƙari ko canzawa idafatan ila ruju'i amma qad yukhalifu fi min matn al-hadisi aw isnadihi min lafzin aw isnad yace ka ƙara kuma da abin da zai iya faruwa na ƙari a mutanen hadisin ko isnadinsa sanya wani lafazi ko cire wani suna wa duna qabulin li min mazahir talqin kuma kada mutum ya aishi duk wani talqini talqini shine abinda dalibai suna yi ma malamai gwaji da talqini shine mutum yana cikin kanta da karatu sai a jeho mishi idan idan bakin shi ya rike bai faɗi kalma ba sai wani ɗalibi ya jeho mishi kalma kama ana tunanin ga abin da ya kamata ya faɗa to idan ya zama yana karban irin wannan duk abin da aka jeho mishi duk abin da aka fara sai ya ara ya yafa, ya ci gaba da magana akan wannan kalma yana a san tarkini daga cikin nau'in tarkini na biyu kuma akwai tarkini shi kuma shine wato wanda mutum zai jiyo abin da ba ma nufinta da shi ake yi kawai sai ya tada kanshi da wannan magana ko kuma ya yi amfani da karatun da ya ji wani na yi ba tare da ya ruwaita ba sai ya ƙara a cikin nashi riwaya don ta tafi tare duk waɗannan suna nan anwa kala daban-daban na tarkini to duk malamin da ke an san tarkini ba a itimadi da riwayarsa ko da alkaki take fa inna hadha wa amsalahu yuqtaddu bima rawahu min sahihi kutubihim walau walau lam يرزقوا من الحفظ ومعرفة الحديث ما رزق غيره wanda suke wannan kiyayewar to ana dogaro da abin da suka rubuta a littafin su ko da Allah bai azurta su ta ƙwarin hadda irin ta waɗancan na bayan su turku ma'rifatu dabtir rawi to ya ake a gane wani na da hadda mai kyau a cikin riwaya yu'rafu kaunur rawi zabitan bi an yu'tabara riwayati ana gane mai riwaya cewa yana da hadda ne idan aka yi ikibar shine a gwada a gwada riwayoyin sa na sauran malamai bi riwayat istiqat amintattu waɗanda su an riga an establishin cewa kwararru ne su sai a gwada da riwayar su al-ma'rufin bi dhabt wal itqan waɗanda an riga an san su irin su malik irin su shu'ba irin su ainihin ibn abi zaid da ire-iren su sauri waɗannan an riga an establishin cewa su masu hada ne to duk wanda yake so a gano haddasa sai a gwada da ire-iren su da suke dabaka idan hadisan shi na dacewa da hadisan a mafi yawan lokuta wannan yana nufin cewa yana da hadda mai kyau kenan a duk lokacin da aka samu kuma hadisan shi suna saba wa hadisan su to alama akan cewa bai da hadda mai kyau fa in wajen na riwayati yi muwafiqatan walau min haythu ma'ana li riwayati haka samu riwayar shi na dacewa da riwayar su koda ta wajen ma'ana ne aw muwafaqatan lahat al-aglab ko kuma a mafi yawan lokuta suna dacewa wal mukhalafatu fiha nadira saba wanda ake samu kadan ce arafna hina idin kaunahu dabitan sabta a lokacin sai a san cewa lalle ya haddace abin da yake wa in wajadnahu kaseera al-muhafaza mukhalafa lahu in ku aka same shi yana saba musu so da yawa arafna ikhtilatu dabtihi wa lam nahtaj bi sai a san bi hadisi sai a san cewa lalle yana da ikhtilafi yana cikin ainihin rudani ba za a hujja da hadisin shi ba qala ibn mahdi إنما يستدل على Ana gane إذا mai riwaya ne idan ya zama amintattu من رواية نه إذا يزم أمنتتو باسا سابا مش ويقصد بالضبط أن يتكن الراوي الرواية من حين سمائها إلى وقت أدائها abin da ake nufi babban shine ya zama mutum ya rike riwaya tun san da ji har zuwa sa'ad da zai bayar wa yafhamuha da gidan, ya zama ya fahimci abin da yake bayarwa wala ya taraddadu fi ma'aniha baya taraddadi game da ma'anarta wa kathratul muzakarati wal mudawala tusaiduhu ala quwwati dhabti yawan ainihin muzakara maimaitawa wal mudawala da ainihin shiga da fita kullun yana harkar karatu ko wannan taimakawa mutum a wajen karfin hadda ƙara yawan haddashi ko mun karfa hadda mutum ya haddace in baya muraja guduwa take in baya mu'amalanta abu in kana mu'amalanta ilimi kullun zaka waye gari ma baka bukata da cewa duk abin da ci kawai zaka rike ya zama maka kawai kamar ka saba da shi kamar yadda ka san direba inda ya kai direba duk garin da yake so da ya san hanya in zai dawo baya bukatar shi an mushi shi an mushi abin nan jagora mala haka ne amma idan irin mun ne yan jigar jigare wanda ko tukawa ko muke Allah ya kai mu lafiya sai ka je gari ka uku ba gana hanyar shi ko kuma kullun ka shiga wani gari sai ka bata amma direbobi wannan masu tuka bus da da a kawo ruwa da trailer duk inda suka je su ɗaya shikenan saboda sun riga ya zama mujikin su ko mun gani duk inda suka je sun saba akwai wani taji da kwanan nan malam Sani Umar Rijiyar Lemu ya fitar da shi menene sunan shi wani da yake magana akan yadda a tamkinin sakafi da talibul ya kamata kowa ya same shi ta yadda zaka makkana kanka da sakafa yi magana ka abubuwan da za su taimaki ɗalibi daga tajribar shi a matsayin shi na wanda ya daɗe a fagen ilimi me zai taimake ka ilimin ka ya ta ƙaruwa ba za ka mance ilimin ka ba daga ciki ya magana a kan wannan yawan muzakara da tsala yawan karance karance da ma. dole sai mun saba da karance karance mu rage yawan fira surutu da ya mana yawa musamman mu Hausawa na arewacin Najeriya mun iya zama fiyar da su bata lokacin banza robi ko da sauran mutanen gari suna ya kamata mu da muke sha mu ɗaliban ilimi ne sai mun rage wannan sai mun rage zuwa majalisai na fira da aka saba din nan kawai wanda za a je babu ajanda zama kawai za a yi duk abin da ya kama a yi kai har sha ɗaya na dare a yi ta ɗiban zunubi na gulma da cin naman mutane da ƙazafi da kuma sanadu da makamantansu duk ladan ka ka ɗauka ka ba wani kyauta ko hasan al-Basri ba haka nan makaranta ba sai labarin wani ya gulma shi sai ya sai kabaki na kayan alewa da sweet da cingam da biskit sai ya aika mishi yace ukhbirtu annaka ahadaita ilayya hasanatika fa hadhihi tuhfa shi an bani labarin cewa ka mini kyautar ladadakin ka gaba daya shi ne na baka tukuci da muke yi kenan wallahi wannan gulma da muke jama'a kowa ya je ya dinga ƙara sauraron kasar ɗin gulma na malam albani sai ka ji cewa to ko za ka nemi sandar ne ko ka sa bakin ka haɗarin da muke ciki to sai ka rage surutu ya zama ka fi yawan muzakara mutsala'a sannan bibiyan malamai sauraron malamai karkare na malami ko da ka ci shi ilimi ko da kai ka yaye shi ko da ka ci shi shekaru ka fi shi yawan ah, fasaha ka fi shi daɗin baki zaka tara ilimi tsayawan kana sauraron su kowane malami sannan wato daga cikin abubuwan da ya ambata dawo akwai addu'a sai da addu'a ba Allah ka rike mana karatu gashi annabi ma yana da yana cewa da Allah ya ce mishi qur rabbi zidni ilma qur rabbi zidni ilma sai da addu'a ba dan wani abun ya fi karfin dabara eh, sai sai sai da addu'a a takeice jama'a ana buƙatar mutum ya saba da mutsala yawan karatu karka ce baka ganewa kai ta karanta baka gane wata rana karka ce baka gane dan wanda ya fara zuwa koyon gyaran mashin maka zo aka sauke inji aka yi batsar da shi zai ce ya gane Allah yake ci ga wani noci ga wani abu mai bakin kata kata ga wani ga sunan iri daban-daban za a watsa ta haka akan faranti ana ta goge shi da fetur ko kai da kaje makon nan ka fara koyon gyaran mashin ya za ka gane kan wannan abu amma ba za ka kare ba bayan shekaru sai da maka ma za ka yi wannan aiki duk wanda ya sai da ake koyon mota ran da ka fara hawa mota koyon farko za ka zo shi za ka iya wannan aiki motoci suna ta tahowa suna ta alwutsu ya raye sai ka rasa ma wai aiki ayi musamman mata amma sai ka kawai kuma nan lokaci kankani sai ka manta ma wai ya ka koya duk abubuwa da haka muka koyi su ina koya ma yara wani na hau haka a jami'a tun ajin farko nake ga musu kar kar ku damu wannan abin ba za ku iya shi yanzu da na iya ba kar ku ga ina yi hankalin ku ya tashi ku ce ba za ku iya ba za ku iya amma ba yanzu ba dan ni ma ba yanzu yanzu na iya ba tajriba ta shekaru da yawa saboda ka san ɗalibai suna rudewa suka ji kana ta faɗan abu kaza shi ne yayi eh, kaza kaza shi ne yayi eh, kaza musamman da ka kake faɗi tunanin soyayya za a yi su ma su iya wannan yanzu yanzu ba shi yiwuwa haka kuma wallahi wallahi duk malamin da ke abu da kai dai ne burki ka in yana so ya yi da ka ya burge ka ya yi sabo wanda ba a taba sanin ya koyi da abin bai zo yi shi da ka sai abin da ka shekaru kana kora ba dole ka rike shi da ka ba kuma dakikancin ka waɗannan malaman da suke koyar da sirrin sala da mutsar a ce da ka yake shekara 40 yana yake ba dole yi da ka ba kullun sai ya karanta da abu daya shekara uku ka kana kasada ya kamata ka yi shi kullun za a zo da safa a yi risala da yamma a yi risala kullun shekara wani ya fi shekara arba'in yana wannan aiki ya ba zai rike ba ha ba duk takara ya ta al-himar larabawa suka ce to bal sana kuma insa ta himara so sai mutum ya yi wannan ɗabi'ar ta mutsala yawan karanta wato za ka saba da abu haka waye gari ka jin wahala komai kuma zai za ka ƙara speed saurin karatu saurin karatu jama'a ya zama a lokaci kankani za ka zauna ka yi karatu mai yawa kuma ka fahimta ka iya absorbing din shi wannan duk wanda yake jin cewa akwai tsautsayin zai yi malanta ina mishi nasiha da ya saba da wannan wallahi tallahi duk wanda yake jin akwai tsautsayin ba sai malanta irin ta karantawa ba ko da ta aji ne a secondary school wallahi ka saba da kai saboda musamman a wannan zamanin da information access to information ya riga ya zama ba wanda yake da monopoly a kan shi duk wani abu da kake so ka karanta ka rike kowa ma zai karanta shi tunda dama abun yawanci duk barazana ce mutane shi kaga ba da ka barazana da abun da kowa ya sani sai kokari wanda kowa ya sani ya zama ka iya shi a akalla to level din da ake expecting a jika iya ya zama ka iya shi gwargwadon abin da irinka za a yi fatan a jika iya shi kar ya zama kana kullun kana performing below average below average Allah ya tsare malam ya ci gaba da cewa a qala al ulama ko ويفترض بالضبط بالضبط أن يتقن الراوي الرواية من حين سماعها إلى وقت أدائها ويفهمها فهما جيدا ولا يتردد في معانيها kar ya dinga kaiwa da kawowa akan ma'ana abin da ke karantawa wa kasatul muzakaratu wal mudawalatu ta'idu ala quwwati dabti wa yuqayyidu da ilma ya dinga rubuta ilimi fi sufuri a takaddu idza ra'a zalika daruriyan abin da kaga ya zama dole sai ka rubuta sai ka rubuta hatta la falita minhu wa huwa ghasilun an dan ka abin ya guje maka ba tare da ka fada ka ba walidalika qala al ulama'u kama sabaka anif dan haka malamai suka ce kamar yadda ya gabata abbatu kismani babu sadrin bi an <coughs> yuthbita ar-rawi <coughs> ma sami'ahu bi aishi <coughs> yatamakkanu min istidarihi mata sha'a wa nabt kitabin bi an yasunahu mundu sama'ihi mundu mundu sami'ahu wa sahibahu ila an yu'addiya minhu na'am yace wa yu'rafu ad-dabt bi kathratil mulazamati aidan bayan gwadawa da waɗanda suke arga riga an establishin cewa suna da hadda ana iya gane haddan mutum kuma idan ya dade da malamin dadewa da malami na sa a aminta akan cewa duk abin da ka bada labari ya gare shi ka daidai قال الإمام عبد الرزاق الصنعاني سميت عبيد الله بن عمر يقول يتي ناجي مالن عبيد الله بن عمر yana cewa lamma nasha'at yayin da na kasa aradtu an atluba ilma ina so na koyi karatu da altu ati ashiyaka ali umar radiyallahu anhu sai na dinga zuwa gun dattawan dangin gidan Umar dan Khattab Allah ya kara mashi yadda. Jininsa, sa rajulan rajulan inje gun wani inje gun wani aqulu ina ce da su ma sami'ta min salim me kaji daga Salimu dan gidan Umar abin nan kenan Salimu dan gidan Umar dan ko dan gidan Abdullahi dan Umar yawa ina zuwa gun dangin gidan ina cewa waye yake da hadisi daga Salimu ina ganin su ne ɗan uwan shi wa kullama ataitu rajulan minhu duk wanda naje gun shi sai ya ce alayka bi ibn shahab sai ya ce kaje gun Muhammad ibn shahab al-Zuhri kaga su dangin shi ne amma ba su da imkaniya ta ilimin sa yadda wancan bare yake saboda mulazama ko mun gane fa inna ibn shahab kana yalzamu ibn shahab ya kasance yana yawan zama da shi waliza udda man lazama zuhriya fi safari wal haba wa jama'a bayna al wal itqan fi sabaqati al-ula da haka duk wanda ya ainihin wato ya ya ya ya lazamci zuhuri a tafiya da gida da zaman gida ya hada a ce ya hada hadda da kwarewa a mataki na farko kenan a ilimin salim ma'ana kamar yadda ka dauka kamar Abu Huraira shekarar sa uku da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam amma shekara uku nan kawai ka suna tare to kaga contact hours za su fi na wanda tun a Makka ya musulunta amma kuma shi bai zauna ta fa'al zaman karatu da karantawa daka wanda yake da yawan mulazama da malami ana sa ran ya zama yawan ilimin sa da din sa daga malamin ya fi kamar yadda koda a gida ne idan wani ya rasu babba kamar mahaifi ko makamancin haka to da dama an fi neman sirrinsa daga a cikin mutanen gidan a ce wance ko an ga ya fi shakuwa da ita ko ta fi daɗewa a gidan ita ce da ɗaɗɗiyar matarsa ko an fi sa ran ta fi sauran sanin wasu sirrorin shi ba haka bane ina fata mun fahimci wannan haka misali wanda ya zauna a garin Zaria ya shekara 30 40 ana sa ran ya fi sanin sirrin garin Zaria fiye da wanda ya zo kawai nan ya biyo shekara hudu ita. wani ma ala iyakacin shi ko cikin campus ɗinsu na kwango, daga nan kaso tudun wada masallacin danja sai tashe mota da yake zuwa garin su bai nisa haka wanda yi wanda aka yi shi cikin gelle su ya yi yawon almajiranci a dan magaji ya yi tallan kankana tun daga gelle su zuwa fly over ya yi kasa dankali a bakin kasuwar sabon gari ya canza sana'a ya koma yan kunnaye wannan duk zai san ko ina ko ba sa yan atabadin da kaje gari shi san ko ina ba saboda mulazamantin kewaye gari ina fata mun gane wannan duk wannan wannan abuwa ne scientifically haka shi haka suke a ainihin tsarin rayuwa Babtu misl al adala da dabt da adala suna da kama da juna yakbalu ziyadata wannan kusan. yana iya karuwa ko ya ragu fa yuqalu ana cewa fulanun akthara dabtan min fulani wane yafi wane karfin hadda wadabt alladhi yukbalu riwayatuhu yakunu mahfuzan min khata'ihi fi riwaya wanda yake ainihin wato mai hadda da aka karbi haddasa aka yadda da haddasa yana zama abin kiyayewa daga kurakurai wa ghairu babit huwa alladhi yakfuru gharsu wanda ba babit ba shine wanda kurakuransa suke yawa wa wahamuhu da rabkanuwarsa fima fiha sawa'u kuskuren shi da rabkanuwarsa suna nan daidai wa daidai kana zalika riba'atin fi aqli abin da ke sa haka ya faru shine saboda rauni a cikin an hankalinsa au taqsirin ko kuma gazawa fi ijtihadi wani na da kwakwalwa amma zai zai yin kwazon da ya kamata zai kwazo zai daukan abin da muhimmanci kamar yadda mafi yawan mutanen musu su idza kana al-akhir fa yumkinu istidraku idan na karken ne dalibi ne za a kai shi misali ya shigo university yana da basira amma bai dauki abin da da muhimmanci ba sai ya ganshi da one point to wanda za a yi raki a mai gyara za a ba shi shawara da zai gyara aikin shi haka ɗalibi na makaranta hadda yana da basira amma baya yin muraja'a zai zuwa ya zauna ya laushi da hadda wannan za a iya ɗaukan mataki na a sashi dinga ainihin abin da ya kamata ko shine fa idan kana al idan ya zama rashin kulawa ne za a yi istidrakin sa da kasatil muzakara wal mudawala fa innaha tuqawwil dhakira yawan karantawa na ƙara wa armashi قال الحافظ ابن حجر في ترجمة قبيشة ابن عقبة أقول مالا قبيشة ابن عقبة مالا من إمام البخاري yana da gaske malamin Imam Bukhari yana da tafi a hadisi a cikin kutubu sita gaba daya da malam Ibn Hajar ya zo tarjuma wannan mutumin yace qala anhu Ahmad ibn Hanbal kana kasirar ghalat wa kana thiqatan hajiba amintacce ne la ba'ata babu matsala game da kwakwalwar shi amma yana da yawan kurakurai wa huwa asbatu min abi huzaifa ya fi abu huzaifa nagarta wa abu nu'aymin asbatu min abu Ainin anan al-fadl ibn dukayn malamin bukhari shi ma to ya fi shi ya fi wannan amma kuma kaji malami ne da bukhari ya riwaya daga gare shi amma yana da yawan auham saboda bayi da kulawa da abin da yake yana da sakaci allaka alayhi da hafiz bi qawli hadhihi al-umur nisbiyya yace waɗannan abu wannan magana ibnu hanbal sai malam hafiz eh, ibn hajar ya ce waɗannan abubuwan da suke suke relative suna da dangantaka ne wa illa an ba haka ba kad qala abu hatim law lam ara min al muhaddithina man yahfaz banga daga cikin malaman hadisi wanda yake haddace abu wa ya'ti bil hadisi ala lafzin wahid zo da shi kuma yadda yake ba la yughayyiru baya canzawa siwa kabisa in banda kabisa ma'ana in yayi ya haddace ya haddace da kyau amma bai dauka abin da muhimmanci wa abinu ainin fi hadisi sauri da shi da abuna ainin a cikin hadisan sauri dukkan suna da hadda amma kuma wancan daga cikin su shi kuma yana da wato rashin ba abin muhimmanci na'am kudda man wani ba udda gane da kake cewa ne wani za udda wani za udda man la zama dole ka tare wa jama'a eh haka ne mana shi ubaidu din ba me na fasara a wajen shi ubaidu ake lissafa shi saboda nasiyar da ake bashi aka mishi ba sai zama yana lazimtar zuhuri a koda shi kuma ya hada ilimi ya shiga cikin tabaka a shi ubaidillah ubaidillah ne shi wancan da ya tambaya ne sanata sab'in wa arba'ina wa mi'a ko shekara ta ɗari da saba da arba'in da bakwai ya ce fiha badda atil kafara a turku binahiyar ta irmeniya a wannan shekara turkawa kafirai suka yi barna a ɓangaren armenia a ƙasar soviet kenan ta yanzu wa qatalu umaman sai kashe halittu da yawa wa a taflis suka shiga cikin kasar taflis sunan waje ne faltaqahumul muslimuna falan yusab musulmai suka ci karo da su amma musulmai ba su samu nasara ba a wannan kara wa haraba amiruhum jibril ibn yahya komandan musulmi jibril dan yahya ya gudu wa qutila maqdam muqaddama muqaddimuhu al-akhar Ah, ɗaya daga cikin komandojin shi na gaba-gaba shine harbu arraiwandi a kashe shi allazi tantunsabu ilayhi al-harbiyya bi bagdad wanda yake danganta anguwa al suna sunan anguwa ne har yanzu tana amsa wannan suna a bagdad harbiyatu bagdad to ana danganta ta ne zuwa ga anguwar da wannan mutum yake zaune harbu kamar da yake cewa hayin ujo ujo din ba wani katon bane aka ce wani katan ya murne ko ko bai rabe ko shine kafa anguwa ina yan hanyar ojo kaga sunan ya riga ya ango ko yawa maciyar dan auta ko eh, irin wannan ne su shi ma harbiyatu bagdad kaga a zamanin su zahabi ana cima anguwa haka to dangantaka ne zuwa ga wannan mutum wa fiha alhal mansur wa asrafa a wannan shekara ta 147 mansur sarkin musulmi mansur ya alaha ya tsananta ya naci naci wa asrafa ya kai ya kawo ya wuce makaɗi da rawa wata hayyala ya yi ta yin dabara murawaga munafunci ya ta yin ainihin irin abin da ya zana suke yi a ringizo bi kulli mumkinin da duk abin da zai iya alabna ammi ya tabbatar ya yi ma ɗan gwabbansa dabara waliyul ahadi Isa ibn Musa mun ji a baya ya tura shi dan a kashe shi ba kashe shi ba ko yanzu sai ya mushi wayau ya ta shiga yana fita ya tara mai jama'a ana roƙon shi yana ta bashi amani zan baka kaza zan baka kaza bir raghabati yana kwaitar da shi akan dukiya war rahabati yana tsoratar da shi hatta khala'a nafsahu karha har sai da ya cire kanshi yace ya yayi resign yayi resign daga matsayin shi na waliyul ahad mun gani saboda mene saboda ya sa dan shi wakila bal awwadahu asharata alf alf dirham aka ce ya bashi dirhami miliyan goma wa ala an yakuna aidan waliya ahadin ba'd al mahdi ibn al ya mushi dabara cewa idan dana mahdi ya gama to sai kai dan Allah ka yakuri dana ya irin dai sunna dai da muka ji daga banu umayya da suka yi kowa in ya hau idan babansu ya ce to da kai da dan uwanka bayan kai sai shi idan dan uwa na farko ya hau shi ko sai ya ce to shi ma yayin shi saka yanzu guda biyu su ma yan nashi idan suka samu babban su yawo shi ma sai ya cire kakanin shi suna ce muguwa ta ainihin wato sarauta Allah ya gafata wa Muawiya Allah ya kara mashi yadda shine fara kawo wannan mugo sunna wannan kalimatu hakkin ce babu da bai a canza shi lokacin da ya saka Yazid ɗansa ya saka shi ne kawai saboda taka ba dan cancanta ba kamar da ya zuwa cikin hadisi kuma ingantacce mun Allah yake cewa farkon mutumin da ya canza al'amari na shine wani mutum daga cikin banu umayya mala albani nasiruddin da ya tafi wannan hadisin yace yana ganin manzo Allah na ishara ga wannan canji ne na tsarin zaben khalifanci ya zama yanzu ba cancanta kadai ba baya ga cancanta a daura wani abu a saman cancanta shine dangantakar ji sa dana galibi da ma kowa ma dan shi kawai yake saka ko sarakunan mu nan kusa an kalura abin da ke faruwa da su kenan sai dai wasu saboda tsaba greedy su kuma greediness din su ya kai ya kawo ba sa iya ma san yayan nan su tunda a yanzu kuma ko ba mu da tsarin wilayatul ahad sai dai in ka mutu kawai a san wanda za a saka so da a ce suna da dabara in ka ka dade kana ci sai ka sauka sai ka sa danka a kici ma da shi tun kana rayu ba za su iya wannan ba yanzu misali ka ga a duba yaro da ya rasu Allah ya gafarta mai ai shi ba su samu dan wani ne wanda shi ma san da wancan dan aka soke shi ma dan shi samu haka sarkin musulmi da suke da rasu dan da wannan mace da ya samu da ya rasu dan shi da samu sarkin musulmi Abubakar na uku da ya rasu dan shi da samu wanda suke ne samu to haka duk wani sarki in ya bincika ka bincika sai ɗaya ɗaya wasu ƴaƴansu suna samu amma ba ƴaƴan da su ne a ra'ayinsu suke so ƴaƴansu samu sai mutane su zaɓi wani can daban har da cewa fa malaman musulunci sun yi magana akan cewa ma idan sarki ya naɗa muku wani ya ce in na mutuwa ne idan ya mutu idan ku al'umma kuka ga cewa wannan ɗin bai cancanta ba za ku tun da shi in ba a riga an mushi baya ba. to yadda suke yi sai su lazimta wa mutane yi ma yi ƴaƴan mu baya a tun su suna rayu shi ma kanshi ɗin nan da yawa ka bai sa ƴaƴan shi amin da mu'amud suka zo suka yi tafi fitina hadda kisa haka duk haka suke ah, hadi da mahadi suka yi nasu ah, ma'amun da amin suka yi nasu hadda kisa hadda yaki daga nan kuma shike na al'amura suka rike wa duk zamu kai insha Allah dan Allah ya kai mu lokaci dama dai sarauta haka ta gada abu ne da za a yi ta rigima akan shi amma kuma daga karshe za a gane kurera na alƙiyamu kamar yadda sayyidina Umar yake cewa wato masu mulkin ƙasa. sun shiga uku ran da suka haɗa Allah mai mulkin sama masu mulkin ƙasa sun shiga uku ran da suka haɗa Allah mai mulkin sama Allah ta bari sai ya ce wa fiya tufiya Abdul Aziz ibn Umar ibn Abdul Aziz ibn Marwan al-Umawi ah, Abdul Aziz dan gidan Umar Khalifa Umar dan Abdul Aziz yana da ɗa sunan mahaifinsa wanda malami ne ɗaya daga cikin malamai shi ma a wannan shekara ya rasu wa kana aliman faqihan nabila malami ne na fiqh kwararre wa in hadama al-habs ala al-amir abdullah ibn a wannan shekarar ne kuma ila yau gidan yari dakin gidan yari sel ya ruguza akan wannan prince din mai suna abdullahi ɗan aliyu wanda ammal mansuri Baffa ne kanin uban mansur din nan allazi hazama marwana mun karanta a baya wanda shine ya kashe marwanu dan muhammad karshen harihun banu umayya wa fataha wanda ya bude dimashku din nan wani safaki ne shi ma wani herald ne wani wani asufi ne jabbari mai kisa mai zubar da jini ba shi da imani bai da tausayi to lokacin da a safahu ya rasu sai ya ce shi ma halifa shi ya fi cancanta dan ya fi kowa zubar da jini wajen kafa gwamnati ya sa kanshi shugaba in mun tuna aka aika mai da Abu Ja'far da abun nan Abu Muslim Al-Qurasani suka je suka ka su shi ya gudu da ya gudu ya je can ya ɓuya a wasu ƙauyuka da karke Mansur ya dinga lallaba wanda suka koye shi a sai da suka sallama ne shi ya kama shi ya rufe shi shine ana nan yana da har wannan shekara sai aka wayi gari aka tarar da wato gini ginin set din da yake ciki ya auka mai ya kashe a wata riwaya kamar da zaji ya kawo cikin siyar cewa Abu Ja'far Mansur ne yasa da gangan aka je aka kwakule kasan set din can kasa fandisho din aka kwakule aka yi kwata ruwa ya dinga kwararowa har ya ya rusa ginin shi wallahu a'lam wa ila Allah al-amr dan mulki an yi mun ji an yi wanda yake wannan ko wa kana min rijalil jahal na daga cikin mazajin zamani hazman wajen kwazo wa ra'ayan da kaifin basira wa daha'an da iya kulla makirci wa shaja'atan da jarintaka to zai kara kuma wa da beri ne ko eh, asufan ne ne tsiban da kaje kan tarihin shi a cikin wafayatul ayan zaka jira aikin didin da gadan da ya shiga kasar dimashq din nan shine fa ya dinga sa ana taro kaburburan banu umayya in sai da aka tune kabarin su sarakunan banu umayya din gaba ɗayan sai da aka tune kaburburan su wasu ma ƙasa ce kawai za a tona kasa a ita shekar da ita ana mata wulakanci aka samu gawar Hishamu dan Abdul Malik ta kuma complete bace komai ba yasa aka rataye shi a kofar gari sati biyu yana rataye sannan aka sako da ita aka cinna mata wuta aka kona aka daka aka daka aka je aka watsar da toka a bayan gari ina ruwan gawa wannan irin bala'i haka irin wannan zaluncin haka ya dinga yi aikaye kuwa ana cewa duk wani banu umayya ya fito yana cikin aminci sai sun fito a kama su duka a kashe ake ta kashe su ake ta kashe su ya kashe mutane ba kankani ba ana ganin ka da sirrar da baba ka ba kisa ne kawai a lokacin a kwanakin da ya a Dimashka da haka ya tantance kashi da suna asufan safakan lidima Allah ya gafarta mishi وقيل إنه قتله سرا وهدم الحبس قصدا an ce kaga shine yake mana wannan ishara an ce ya kashe shi ne a koye sannan ya sa aka rusa gidan a wata riwaya cewa ya sa ne an je an makare shi da fulo an kashe shi cikin dare sai aka rusa gidan dan a ce a gini ne ya fada mai wannan shara bai ce al imamu abu usmana ubaidullah ibn umar ibn hafs ibn umar ibn to ga wani ma jikan sayyidina Umar babban malami da ya rasu a wannan shekara shine Ubaidillah dan Umar dan Hafsu dan Asim dan gidan Umar dan Haddab radiyallahu anhu al-Adawi al-Umari al-Madini wa kana awfaqa ikhwati ya fi sauran 'yan uwan shi gamdakatar wa afdalahu ya fi su falala wa aktharuhum ilman ya fi su tarin ilimi da haka yana da karatu a cikin kusan duka kutubu sita shi wannan ubaidillahi kenan akwai dan uwan shi Abdullahi wanda suke uwa ɗaya uba ɗaya Abdullahi bai taba kanta da hadisi ma sai da wannan ya mutu yana jin yana ganin girman wannan Ubaydullahi yana girmama shi yana bajjala shi da haka bai ma zama malami ba sai bayan mutuwar shi wannan dan uwan shi wa salaha wa ibadata ya fi su salaha da bautar Allah rawa al-qasim wa salim wa nafi eh, malaman shi sai ɗaliban kakan shi qasim da Salim da Nafi'u dukkanin ɗaliban Abdullahi da Umar ko yana daga cikin manyan mutanen Madina daga cikin Qurayshawan su da manyan ainihin masu faɗa a dattawan gari wanda suka yi tsawata wa kowa wa fiha Hisham ibn Hassan al-Azdi al-Qardusi al-Hafiz muhaddith al-Basra wa sahib al-Hasan wa ibn Sirin haka Hisham dan Hassan al-Azdi shi ma yana da hadisi a cikin dukkanin kutubus sita a wannan shekara ya rasu ana ce mishi al ya zo na ainihin kasar qardash al-hafid ƙwararren malami muhaddisul basara malamin hadisin ƙasar basara sahibul hasan ɗalibin hasanul basari wa ibn sirina da muhammadu dan sirina qala ibn uyayna kana alama an-nasi bi hadithil hasan ya fi kowa sanin hadisin hasanul basari wa qila kana indahu alf hadith yana da hadisai sama da biyu ya ga Anas dan Malik saboda Anas eh, waɗannan mutanen yawanci su samu falala ganin Anas saboda ya rike a rayuwa sanata samanin wa arba'ina wa 100 wa fiha eh, tawajjaha حميد ibn قحطبة fi jayshin katifin ila ثغر إرمينيا a wannan shekara mun ji a baran wannan shekara an kakkashe musulmai a wancan bangaren shi shine sai aka tura Humayd dan Qahtaba ya fuskanci wannan kasa da sojoji masu yawa wa fi awakhir fi a ƙarshen shekarar nan ta da tufiya al-imamu abu abu abdullah ja'far as-sadiq waladu abi ja'far muhammad al-baqir ibn zain al ali ibn husayn al-hashimi al-alawi sharifi kenan ko wannan shekara wannan babban bawan Allah ya rasu shine ja'far sadiq waladu abi ja'far dan gidan Abu Ja'far baban shi ne ake cewa Abu Ja'far shi kuma shine Ja'far Ja'far mai suna Muhammadul Baqi da haka Ja'far Sadiq dan Muhammadul Baqi wanda Muhammadul Baqi shi kuma dan Ali Zainul Abidina wanda yake lokaci da Zainul Abidina mai bauta din nan wanda ya mutu a cikin sujuda din mun karanta ne shi a baya wanda ana ta hayaniya a cikin masallaci ana ta rikici amma yana kan sujuda bai tashi aka ta saka shi saboda karfin yaqini jama'a amma mu yanzu ina mutun yana sallah inda nake kwatance ran nan mutun yana sallah wai wani aka ce ana yana sallah wai ya kama farawo ana tsakar da shi da baita shi idan yanzu labarin sai ban tausayi wai yana sallah wai ya ga wani a sahun gaba zai sata har ya kama shi wani ai rashin rashin rashin iya sallah ba mu burgewa bane <laughs> ikrima ne aka ce za a yi mishi lalat yace shi gaskiya ba zai tsaya mishi lalat za a yi mishi kai yace in kana labudda a bari sai yana sallah aka yi mushi kuma yana sallah ko gizo bai ba saboda hankalin shi na kan sallah a zama wata dingin ma mota waya dai ba sai an wata masallaci ba kasan za ku yi waya da dingin baka ji kamar tashin bom wanda ku ka taba zai yin ta ba saboda ke shege da yan gari sai su sa ƙara bom shine ringin su duka dukkan kuma ya ringin shi zamu da a alaihi wasallam yake cewa mutum da yi sallah wani bai da kushi wani bai da kumusunta wani bai da komai ma saboda sallah yana yi amma hankalin shi na kan wani can gaba yana da safin next siyasa yana da safin next kasuwanci yana da safin next aure next event yana ta lissafa lissafi ba hankalin shi ke kan sallah babu shi sai a gama sallah mutane ba san mai karanta da limamu da mamu din da amman ne akan taraka ba da asuba inda da asuba yau da aka yi ko kuma juma'a qariba jidda ai na ka sallar juma'a duk kokari ka tuni za ka karanta ko kuma me menene eh, sabbin da aka hudu ba kai khalas zahaba an saboda dama can baka saurara da zihinin hadir to wannan kakan shi zainul abidin jika manzo Allah ne sharifi ne ko yana sujuda a masallacin Allah sallallahu alaihi wasallam mun karanta ana ana ta wata wani rigima har ta taka shi aiki amma bai fita shi ba in fa a sujuda mai mutu shi zaki ce mishi Zainul Abidin Allah ka samu adalci eh. shi ne wannan shi ne lokacin yana yaro karami ba yana yaro karami da shi shi sama ba taba shi ba a karbala ba al'alawi ya ce wa ummuhu uwarsa sunanta farwatu ibnatu al-qasim ibnu muhammad ibn abi bakr farwa yar gidan al-qasim dan gidan muhammad shi kuma dan gida abubakar shine yake cewa wallahi abubakar marratain din nan ko kaga uwarsa jikar sayyidina abubakar daka ta wajen uwa jika ne ga sayyidina abubakar shi sa baya kaunar rafida ai shi a waɗannan da suke ziga ahlul bait wannan mutumin ya kware wajen tsine musu albarka yace suna kin kakana ne dan su yace waɗannan kakannin namu in ba mu kaunace su ba za mu samu rahama Allah sawu baka baya da an abu tarafi da sai ya tsine musu albarka baya shiri amma kuma kaga su wai suna bisa ba wai wai wai dan shi suke fa huwa alawiyyun alawiyyul abi bakariyul um ubansa ba alawi ta wajen uwa ah, abubakari ne shi rawa an abi wa jaddihi alqasim yayi ruwaya daga baban shi da kakan shi Qasim uban mahaifiyarsa kenan wa tabaqatihi ma da sa'annin su wa kana sayyida bani Hashim fi zamani jagora ne ga banu Hashim a zamanin sa Asha sittina sanatan wa ashhura ya rayu ainihin shekara 80 68 ah, ko da 'yan watanni eh, in ka je karanta zahabi ya mushi tarjama mushaba guwa kwarai a cikin siru alamin nubala ya yi tarjaman kusan dukkaninsu waɗannan sharifan a jajjere wa zai ce wai alu suna ba sa kaunar su ya musu tarjama tsariya mai daɗi jama'a ina ba kowa wasiya da je karanta ta babban malamin fiqh duk da yake a wajen hadisi baya tabaka irin su uba da su ainihin wato abin nan da su maliku wajen hadda hadisi amma a wajen fiqh to tabaka su ɗaya da Abu Hanifa dan in ka karanta a tarihin sa musamman Abu Ja'far ya ce mutane sun fitinu da fikihun Ja'far Sadiq da haka Abu Halifa ka je mishi da mas'aloli waɗanda zaka kure mana shi dan su gane ba shi kuwa fikihu ba ma'ana yana son sa siyasa shi Abu Ja'far Mansur a cikin harka da Abu Halifa ya je mai da mas'ala 40 irin waɗannan masailin fa na makanta Abu ne. wanda kwaya ɗaya aka kawo ta yanzu zamanin da sai an kusa kisa kisan kai akan sai da horo su ga baki ɗaya sai Abu Halifa ke lalle wannan limami ne a karatu bai gabe ga mamu ba sai nuna a wurin shi ya koyi karatu shi ya eh, shi ya ji ne ya ji irin ya ji irin ya je gwada shi ya ji yaya ilimin shi babban malami ne jinin manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam ɗan shi'a suna lissafa shi a cikin a'imma al-isna ashara a cikin shirman su da wutar su da saba waki dan dai yiwa kawai yanzu ka zo ka ce za ka lissafa shugaban Najeriya sai ka ce dole dole sai ka saka lema jibril saboda ya taba takara sai ka saka olufalaye shi ma tunda ya taba takara sai ka saka me na karan nan bashir tufa duk za ka saka su aminu kano duk wannan sun taba takarar wancan najeriya ba su kan gobe ko sai ka ce to tunda dai sun ji takara kuma suna da gogoya bayan su ma shugabannin ƙasa ne ina abin da fa suke yi ina abin da suke kenan wasu ma ba su ma yi takara ba ba su ma san ana yi kawai sun cancanta suna da magoya baya ko suna dangantakar jini da wani daga cikin waɗanda suka yi sarautar musulunci ko manyan sahabbai ko jinin manzo Allah sallallahu alaihi sai kawai a cikin shi kenan sun zama shugabanni a lissafa wannan tsirkaniya ce wai mota a raga yace wa fi rabi'il al-awwal tufi al-imam Abu Muhammad Sulaiman ibn Mahran al-Asadi malam a'amush kenan ko al-kahili maulahum al-a'amush malam mai kwantsa ido a'amush wanda da kanshi yake cewa alhamdulillah da ba dan ilimi ba yace wallahi da rasani ba zan wuce dan garuwa ba ko mai tallan yace ko kuma mai tallan nama haka yi ma'ana ne yawo da da kashi yana yana cewa unguwa unguwa yace ba dan ilimin nan ba da da haka ba yi yayi yayi da sai da wata karama in ba ilimi ba dan musaki ne ma to kuma Allah ya ce shi da wani abu guda ɗaya shine yana yana yana irin da san idan talaka yin kuɗi bai sarrafa da kuɗi ko haka bai sarrafa da ilimi shi ba. an ce yana cikin ba da hadisai da ya faɗa ɗaya biyu uku ko hadari ya gani sai ce an tashi ko zai shiga gida ko in wani ya abin da ba zai ce an tashi eh. <laughs> ba wuya a bata lere ba wuya <laughs> shi ne wata rana wani ɗalibi shi kuma ya irin iskanci irin ɗalibai ko dama in yamma ta yi baya gani to ne saboda jinjin sai ya kama sandan shi ya ce an gata malam kai ka gida sai kawai ya kwana da shi kawai ya hanyar daji da shi sai dai bayan gari ce an gata malam nan daji ba gari bane ko ka koya min hadisi ya ce wala ko in baka ana kuma ka bata shi shi kenan kawo ka ya bashi hadisi wajen ko guda 100 ne ya bashi dai wanda bai taɓa ba kuwa irin haka shi kenan kai ni gida sai dai. suka tawo suka tawo yanzu an zo da inda mutane suke kawai sai wa ɗalibin nan ce ihu da jama'a suka zo ce Allah da ke hannun shi a kwace musu shi ne wannan ɓarawon ilimin kenan ko ya yi bayani ji ce ji kunji kunji da aka ce alga su malam me za ke haka haba alga su malam ai da ci ba aka aka ta ba shi baki ne dan dai Allah ya yana da labarai wannan masu ban dariya sosai shi da malamai suke ce wa kana ya dillu da ilmi yana yana kankamo da ilmin sa baya sake shi yadda ya kamata ya gashi malamin qira'at ne malamin hadisi ne malamin tarihi ne duk abin da ake mana ilimi yana da shi amma bai ya dawo ya zauna kawai ya ta bayarwa haka nan kawai haka ina sai an sha wahala yake baba kuma kaɗan-kaɗan. kadan amushin Allah ya gafarta mushi rawa an ibn abi aufa wa abi wa'il wal yana da riwaya daga waɗannan malamai da manya-manyan malaman hadisi wa kana muhaddithal kufa wa alim babban malamin ƙasar kufa ne kuma ƙwararren ainihin mai ilimi a ƙasar kufa an haife shi ne ran da aka kashe Husaini ranar Karbala rana aka haife shi shi ma ya ga Anas dan Malik Anas na tsoho kwarai ya gan shi ya da hadisi a cikin kutubu sita gaba daya qala ibn al-madini lil a'mashi nahwa 1300 hadisi hadisin a'amash sun kai kusan 1300 wa qala ibn uyayna kana aqra'uhum li kitabillah yafi kowa yawan karatu littafin Allah wa a'lamuhum bil fara'id yafi kowa sanin ilimin gado wa ahfazuhum lil hadith sai abin da ya kware a wa kana ya al-qattan huwa allamatul islam haka ya yake cewa wannan shine babban malamin musulunci wa qala uqibun baqiyan a'amash qariban min 70 sanatan lam tafuthu at-takbiratul ula Ahmad ya shekara wajen 70 masallacin Kufa kabbara farko ba ta kubuce mushi a dukkan salloli wannan auliya ne nan da ba. mun ka samu ma kwana 70 ai ka samu wa eh wajen 86 eh rekwa yanzu muna da 100 da nawa kalsa 148 aha kada aka shiga 40 tunda da ya bayi jira. yanzu shi kuma ya rasu to shekar aka yi shi kuma ya rasu 148 lissafa wajen 87 ko 8 to kaga kenan tun yana saurayi kamar dan shekara 13 14 15 sannan mu duk irin mu duk yawo ko ana kwalla ana ido a gari eh baban kamar ya fara cewa kai wani abu arziki ba lokacin ko tun a lokacin shi kuma ya fara sallah ya fara halittar jami kuma iyakar rayuwar shi baya ba a kabbara farko ba tare da shi kamar sa'id kanu sai da muka ji shi ma shekara 40 masallacin Allah sallallahu alaihi wasallam baya mishi sallah har da aka yi waqatul haram yana nan dan sun ma kama su yan yan kisa din ko ya ga sai mun sai ce sai suka saka ba bukatar su kashe mawuci ya ce um, waƙalar ƙuraibi uh, uh, uh, ma kallafa a abadalin a amashi bai bar wani a duniya wanda ya kai shi tsananin bauta Allah ba wa kana ala jalalatihi mudallisan mashhuran bi tadliso sai wannan jalalar jama'a ya shahara tadlisanci yana magudi a riwaya Allah ya gafarta mishi Eh, don haka in ka ga an ce daga a'amash ya ce an to sai an bincika eh, eh, ya kasance sufi ne zahiri rigashi shi mai datti ya gaggiya ba abin da ya dame shi da rayuwa wata rana wani ya taba tura shi neman aure ya zo alaga tuma da ya kamata ka saka riga mai kyau cewa ah, ai bukatar kana wurin Allah ba shi riga ta take ba kuka da shi baya yin gayu ba ruwan shi haka yake fitir aka shi ne yake wannan addu'a yana yana yana godiya ga Allah yana cewa alhamdulillah laula hadha ilmu law kuntu iskafa da ba dan wannan karatun ba da halali ba duk haka yake ce ba abin da zai ba bai da wata karama ba karatu Allah ya kara mushi rahama wa fiha shabl ibn abbad qari'u ahli makkah haka nan malam shabadu mai karantarwa da qur'anin nan na kasan makka a wannan shekarar ya rasu tilmidu ibn kathir dan gidan ibnu kathir mai riwaya ko haddasa Al-Abid abi tufail wa taifa yana da hadisi daga sahabi abu tufail karshen sahabbai a mutuwa din wa taifa da wasu sahabban da wasu mutane wa fiha amr ibn al-harith al-misri al-faqih haddasa al ibn abi mulaika wa tabaqati hakanan amr dan harith al-misri al-faqih wanda ke da riwaya daga ibnu abi mulaika da tsararrakin sa qala ibn wahab ma ra'aitu ahfaza ma ra'aitu min ji ibn wahab abu hatim ar-razi abu hatim ar yake cewa kana ahfaza an-nas fi lamya lam yakul lahu nadhirun fil hijj yace ya kowa hadda a zamanin shi ba yi da tsara wajen hadda san bai da tsara wajen hadda zaka ga dare al-ahkam al-khas malam ibnu juwayn yake cewa wal khas ma yuqabilu al-am wa takhsis tamyiz ba'd al-jumlati wa huwa yanqasimu ila muttasil wa munfasil fal muttasil lil-istithna wal shart wal muqayyad bil-shifa yace al-khas ko abu keɓantacce magana a cikin usulu ma a ita ce wata ke fuskanta abin da yake gamamme wacce shi abin da ake nufi da keɓance magana tamyizu duk jumla rage wani sashe na zance wa huwa yanqasimu ila muttasil wa munfasil akwai takhsisun muttasil wanda yake hada da zancen ko kuma takhsisun munfasil wanda za a same shi a wata magana can daban ba ta rage faɗin wata wal wanda ake ce ma at-tafsir al akwai al-istisna to gaciya wa shartu da kuma sharadi wal muqayyad bis sifa da kuma qaidi da ake yi da siffa duk zai mana bayani akan su yace lamma faraga min al-ani zakar al-khas yayin da ya ga magana akan ani sai ya ambaci khasi da annal al-ama yadkhuluhu at saboda shi ani shine tafsisi ke shigansa wali anna al-ama qad yutlaqu wa yuradu bihi khas dan ana iya faɗan am amma kuma ana nufin khas wa kad zakara anna al-khas yuqabilu al-am cewa da khas da am suna muqabalantar juna ne fal lokacin lughatan lafzun yadullu ala al-infiradi wa qat'i al ake nufi da khas shine lafazin da yake nuna abu wanda ya kadaita da shi kuma yake hana a ce an yi tarayya yuqalu ana cewa khussa fulan bi fulan ai in bi kaza ai in farada bi wani an keɓance shi da kaza ya keɓanta da kaza in ya zama nashi ne shi kadai walam yushariku fihi ghayr wanda wani baya shi akai wal khassatu biddil amma haka ce khassa na musamman ko biddil amma sune san gama garin mutane al khawas a cikin mutane shine waɗanda suke sarakuna shugabanni malamai attajirai manyan gari masu fada aji wato banda yuyu wanda ake ware su suke da wani abu da ya dora akan kasancewa su kawai mutanen gari fal khas na sai ce a wasilahan allab dalu ala mahsuri din lafazin da ke nuna cewa abu sananne ne an iyakance shi wa huwa fa huwa yuqabilu al-am yana da ainihin muqabala da ami fa idza kana al-am huwa al-lafzu ash-shamil li jami' afradihi bila hasr idan ya zama shi'ani shine lafazin da ya game dukkan ɗaiɗaiwarsa ba tare da kididdigewa ba fal khas yadullu ala al hasb shi ko khas yana nuna kididdigewa imma bi shakhsin ta hanyar faɗan mutumin kan a'lani kaman ainihin a'lam sunaye na yanka mislu ja'a muhammadu aka ce ja'a muhammadu kaga ya bambanta da ja'a nas ko ja'a al-qawm aw isharati ko da nuni nahu hadha mukhlisun fi amali haza wannan kaga ishara Audu adadin ko kuma da yawa ka asma'i da adadi kaman sunayen adadi na hawa indi 20 kitaba wannan tafsiri akan cewa indi kutub sai ce wa jumla عرف التخصيص لأنه هو المقصود بهذا البحث yayi ta'rifin takhsisi ne saboda akai shi ake magana wa takhsis lughatan al ifrad kadaita abu dayanta abu wa istilahan tamyizu ba'd al jumla kebance wani bangare na zance fa tamyizu bi ma'ana al ikhraj kebancewa shine fitarwa wal murad bil jumla abinda yake nufi da jumla al am zance gamamme fa ka annahu qala ikhraj ba'd al am at tamyizu huwa ikhraj ba'd al am fitar da wani bangare daga cikin ami wa qila takhsis ikhraj ba'd afrad al-am fitar da wasu daga cikin daidaiwan abin da ke cikin am ai ja'al al-hukm al-thabit lil ami maqsuran ala ba'd afrad mai da wannan hukunci da ya game duka ya zama yanzu ya shafi wasu bangare ne daban da ikhraj ba'd al-akhir am ta hanyar fitar da wasu daga ciki wa hadha wannan at-ta'rifu awdahu ya fitowa fi fa idza kulta. hadar duyufu illa khalidan bakin sun zo in banda khalid fa inna khalidan fardun min afrad al-am khalid ɗaya ne daga cikin tarayyar bakin wa qad akhraja ukhrija an an hukm al yanzu an fitar da shi daga hukuncin su falam yathbut lahu al-hudu shi bai tabbata ya zo ba wa hadha wannan fitarwar biwasitati al an yi ta ne ta hanyar togaciya Wal'amu am idza dakhalahu at-takhsis yusamma al am al idan aka samu am an shiga da takhsisi cikin sai a ce mishi al am al makhsus aw al am al mukhassas wa dalil al الساد المشددة اسم الفاعل على زينة اسم الفاعل وهو المراد عند الأصوليين شيني أبن ما لم أصول سكيني ويطلق المخصص أيضا على فائدة التخصيص وهو الشارع akan ce kuma mukhassisi shine wanda ya tafsiri shine Allah madaukakin sarki ko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam qawluhu wa huwa yanqasimu ila muttasilin wa munfasilin ad-damir yaudu ila ila al-mukhassis al-mafhum min al-takhsis wato abin da yake kebancewar yana zama iri akwai wanda yake tare da zancen akwai wanda yake a gefen zancen na farko muttasil huwa alladhi la yastaqillu bi nafsihi wanda baya zaman kanshi bal yakunu ma al'ami fi nafsin wahid yana tare da alim ne a cikin nafsi guda fa qauli ta'ala walillahi 'ala an-nasi hajjul baiti man istata ilayhi sabila kaga fadin cewa man istata ilayhi sabila bai zaman kanshi yana tare da wannan zancen abadulun ne minan nasi kamar cewa ake walillahi ala man istata ilayhi sabilan al-hajj badalun ne minan nas ya cire mutane ya makofinsa da wanda ya samu hanya fa yakunu wujubul hajji khasan bil mustafi wajabcin aikin haji ya keɓanta ne ga waɗanda za su iya wa qawluhu alayhi salatu wassalam an azza wa jalla kullu amali ibn adama lahu illa as-sawm dukkan aikin dan adam nashi ne in banda azumi kaga kullu amali ibn adama nan amal duka yanzu asau ba zai iya zama shi kadai ba nan dan musassana ne min musassana ne wancan shi wancan shi shi wancan aka ce kenan yanzu amal ibn as min a'mal ibn adam lillah banda sauran ko ثانيا منفصل وهو وهو الذي يستقل بنفسه بأن يكون العام في نفس والمخصص في نفس الآخر شنو wanda yake zaman kanshi independent amin na cikin wannan shi shi kuma cikin wannan shi daban ta'ala yusikum Allahu fi auladikum li zakari mislu haddil unsay Allah yace Allah ya hukunta a gare ku ku ba wa ƴaƴanku za a bai wa ƴaƴanku gado maza za su samu rabo biyu na mace kaga anan kawai cewa ya fi auladi iyanninku duka wa khassa bi qawlihi sallallahu alaihi sai a cikin wani hadisi manzo Allah ya ware wasu daga cikin ƴaƴa yace la yarful muslimul kafira wala al-kafir al-muslim yanda koda akwai al-ubuwati wal bunuwa tsakanin mamaci da wanda aka bari a baya idan bambanci addini ya shiga to waccan ayar wannan hadisin ya rage fadin auladin shi ya rage fadin wanda koda kai da shi da da uba ne addinin ku ya bambanta ba mutumin da arna suka haife shi sai ya musulunta ko mutumin da musulmi ne sai ya haifi arni ko ko kuma wanda da in ya kashe uba shi ma nan la yarisul qatilul maqtula kaga shi ma wannan hadisin ya rage faɗin shi irin wannan wanda sai an nemo wani dalili a gefe sannan za a rage fadin wani dalili shine al-istisna ko kuma al-mukhassis al-munfasil al-mukhassis al-munfasil shi ta kullum ake cewa duk wata gaba da zaka magana akan ta cikin ilimi kana da bukatar ka gayyato ragowa hadisai da nasu da suke magana akan saboda akwai waɗanda suna taya junansu wajen bayyana asalin hakikar yadda abin ya kamata ya kasance a shari'a وقوله فالمتصل الاستثناء والشرط والمقيد بالصفة أي إن المخصص المتصل هو الاستثناء wato mukhassisi wanda ke haɗa da zancen a ciki akwai istisna'i nahu hadha waqfun ala auladi illa al-ghani na bar wannan wakati ga 'ya'yana amma banda mawadaci a cikin su washar akwai kuma sharadi nahu in kadima bakr fa akrimu kaga sharadin ikrami shine al-qudu sai in yazo wasifatu da kuma sifa ناو أكرم العلماء سياك الشيء العالمين شفا شيء كان أيدي بند ما لم ندعك تنبايا إيكي لإلم وسنفصل القول في ذلك إن شاء الله تعالى غا فصل إن الله يسوء أبدا رانا إذن جماعة بذلك ونن كرتل شاء الله كم موقع نسمع إن شاء الله سبارك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك wannan ko muke magana wala kasa da mun shi